yan ƙuzul ahada ya warware alƙawari wa ya harubu ila daril harbi ya gudu ƙasar yaki. ba ya gane muhar musulmi musulmai su kamo shi ana samun kasiran amana yanzu misali ya sai da kafirin ba na amana ne ba ya tashi je dinga fata musulmai cewar wanda ake kashewa a Najeriya kiristoci ake kashewa. Cikin amana ne. Maganan ba haka take ba, daga baya saboda maganan ne ya waye gari coci sai su koye ɗaliban su koye mutane su ce ba an sace An je an kashe musu su. Hayya hayya to a na aka suna ne aka sace. Shi ma bai san lambar ba. kawai da jawawa ah, gwamnatin jana ta ina za ta samu ainihin da haƙƙin neman su a'a ba ku da haƙƙin neman su kuma ba ku da haƙƙin a kaya ba ku adadin su ya kace kawai da an kwashe muka da wannan ya kafirin amana ne shi amana amana akan amana tun da mai ruwayin nan ana zaune da su za a ce lafiya duk da dai akwai abin da ke ciki akwai wanda suka ɗaure musu gindi sai bar gashi nan ta yi da abin da ake musu maganan da aka yi yanzu ba yadda ke fita abin da aka musu ka ga ya kafiri ne ki amana ya yanka wa musulmai ƙarya saboda a kashe musulmai saboda suna son su shiga wani wuri ba su samu shiga wurin ba suna son su dawo su ƙairi abin da da ba su ɗiba ba to shi ne to irin wannan cin amana yaya za a dumfaro ba su da ba za a yi yin komai ba amma dai irin sa ne fiddinni ana zaune da shi yankurul ada wanda wannan ya gudu wannan yana hamma da izzarsa ya yanke alkawarin wa ya harubu ila daril harbi ya tsallaka ya koma can kasan abokan gaba ya dinga ɓata musulmai fa ya gane muhul muslimun sannan ihganin musulmai tunda shi ma in yana yawo shi ma wancan din na yawo sha haɗu a ra'aita fatamin lau anna kauman inda mutane ne min ahli zimmati haramu suka yi tawaye suka kawo hari ahli zimmati haramu. ko ba su zama harabu ba au kaka'u tariqa suka yanke hanya mana suka fara fashi suna tare mutane suna tarɗe musu dukiyoyinsu wa a kafus sabila suka tsoratar da hanya hanya ta zama akwai tsoro wa katalu فأخذ الإمام sun yi kashe-kashe. yau ga shi imamu Allah ya damta su a hannunsa ba su da humul imamu a ya kono na fai'an su wa'innan mutane ya ka samu daman tattara su a mashe su fai'u dukiyar gwamnati kawai am ya kuma alaihim ko a yi masa hukunci bi hukumi halin islami idan harabu hukuncin musulmai idan suka yi irin wannan tawayen suka yaƙi suka yi fashe kaga hukuncin yan fashe da makami ko kuma hazma suna hada da mutane sun an yi kusur duk da aka kashe او يصلوا او تقطع ايديهم نهلوا او ينفوا من الارض لان ان ذاك ان تقطع ايديهم ولا يجي أنا كان اقطع فقط تقدم ان دم اقرب كنا ربك ما ليس ذي اي لا بارك ذا اني كذا ذا كذا فابن ذا amma ba za ta musu ne ya kai ku fashi ba ke ba mu da kuɗi ba ku ba mu kuɗi ba yan kuɗi ne ko ko kun yan tawaye ce haka sai san wani hukunci za a yi musu shin hukuncin yan tawaye ne ko hukuncin yan fashi ne inda yan fashi ne gashi kun kuma tawaye ne ke ku a kai ka gaba ku da mutane da gwamnati su kuke faɗa sai ku nemi duk kayan gwamnati ku nemi ɗan gwamnati ku nemi menene shi za ku fi fitare mutanen gari ne suka muku yan tawaye ba sa yaƙi mutanen gari hmm. eh alaka yi sana guda ɗaya ne za ka kamar da abin da suke kawo an yi annabi isa abin alala ya ce so in an tafi wajen wannan yana da bukata a nan tun da ba babin ba ne ba zai gano ba sai ka koma fikihu in ka koma fikihu za da yadda ka ɗauko risala ko ka ɗauko askari ko ka ɗauko muktasar cikin shuruhun fa sai ta gaya maka ga yadda ake salamu din ga yadda ake sallah ga yadda ake zatewa yanzu a nan in ma kusan an ba da an samu sallah kamar an sabawa doka karatu ake ga abin da ake so a kan ne kawai wa'annan yan wurin ake ne tunda yan fashin za a duba ne idan wannan ya gagara kama a ce ka irin wani wani a ji an kashe shi an ji ma a fashi ga nasa, a ce an kashe shi sai ga shi yana hira da jama'a wai an ce an kashe shi to ni daga asali duk wanda ake ce an kashe shi ne ba a kashe ni yaro ɗaya ba da ni da yara na ga su nan wani da aka ce an kashe shi nan wani an ce an kashe ga ya masa kanan to kaga na ga wato irin wannan to ka'ida in an kaje shi sai an kawo shi cikin gari an rayar da shi kowa ya gan shi wannan gawan waye garan wani wanda ya san shi ya gan shi wanda bai san shi ba ya fi gan shi wani abu mai kama da kaga abin da ka fir'auna in an ce ma fir'auna ya mutu za ce bai mutu amma sai Allah ya samu gawa maganin shakka ga shi nan yana nan yayi eh. eh, eh, wannan da zai za a ce a saka mu kira musulunci abin da za a yi ke kuma yanan gizo sakin ni kariya yanan gizo nan sunanta yanan gizo nan ke ci cibiyar kariya wannan duba ne biyan ne an kama wani an yi masa ne ne ta akwai wata rana wanda ke wani wani da aka ji sai mai an kama wani na ce un wani ita da tabbatar ma na gan shi a karye sai ta basu sai kawo min hoton karewa suka ko hoton shi tun da shekaru ai cibiyar a hukun watsa labarai ka ba za a taɓa yadda ba abin da mutane sun gani shine tabbaci abin da aka aka ta hanya a kan abin nan ɗin ya fi ƙarfin ƙarfafawa wanda yake yin da za a yi wani ba irin wannan mutane ce dole zaɓen gwamnati da su masu duk abin da gani a yanar gizo kunkun ne ba ka lura da shi Hmm? Hey. Eh. eh ga wani nan shi ne ya a yau da shi ga shi wannan dole haka nan ne ya ce duk da kasan da ce maka ba a ratayewa ne ba wani harbewa a kai amma ana magana ratayewa ne saboda ka haka ya kuma alaihim bi hukumi ahlul islam kaga ne wanda za a yi masa ko kuma a'a za a abin nan kaso amma yadda sau fai ukawai su zama dukiya a sayar da su kala amma idan kharaju kharrabar idan suka fita suka samu wani rusasshen wuri muharibi da hmm? hmm? Khordaban mukha'un haraban haraban haraban na ga mai na ga mai meja mai kenan hmm? mu gani masa kuma ba ka zo shi ba donan su zai yanka na wani yana nemo shi biya a gari ga shi nan fa ga shi nan idan karaju haraban ko hurraban ba a yi hurraban wasu a wasu ɗin shi kuma ka gani ba haka ne ba hmm. abin nan ka gan shi kuna son yin shi don ka tabbatar ko gashi nan idan aka ce haraban sun fita wurin da ba kowa sun samu wani kufai inda ya rushe sun kuma suka tare a ciki amma aka ce haraban sun fita fashi muharibi na suna fashin محاربين يتلفظون ثم أفتكفته أيينكي فإنه يحكم عليهم بحكم أهل الإسلام وأنا ذا أمس حكمتي دائما حكمتي من ذاكر ومسلمي إذا حاربوا وأما إن خرجوا ومنعوا الجزية أي كان هذا بمجي سكا فتا سكا سيبا أخذ الله الجزية فكافرا أمانا نيكي كمان تسكي menene yasa aka tsaya aka dakatar da faɗa tsakani aka zauna aka yarjejeniya ba su ba da jizya to yanzu su ba za su bayar ba su yi fidda su wani ƙazul da suka warware alƙawalin da aka yi wamtana'u min ahlil islami suka ƙi ta'awa musulmai min gairi an yi zalimu ba tare da sun cutar da wani ba fa ha'ula ifai wana in an kama su kaga ba irin hukuncin da za a yi musu ba wancan hukunci a fi tsanani da wannan ya bai ke su fai'u wa hada idza kana al-imamu adilu fi idan imamu na adalci a cikin su abun da ake masu ana masu amma su suka eh, suka yi bore suka yi zalunci to sai ya musu wancan hukunci sauran kuma sai gobe eh. ba ban ce ba ai galiban iri wannan muna bada su ba na fasara ko wanne ba